محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم sha tara ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkurani mai girma a cikin suratul ahzab wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da uku ne ko wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan inna allaha inna ma yuridu allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tathira anan zamu tashi insha Allah na'am wa man yaqnut min kunna lillahi ci gaba fara daga nan kawai a'udhu billahi minash shaitanir
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
bayan Allah madaukakin sarki ya jero wasu ladubbai da kuma faɗakarwa da yi wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kuma sai rufe bayanin da abubuwa kamar haka na farko dai ya ce su ba daidai suke da sauran mata ba kamar yadda jiya muka bayani musamman idan suka ji tsoron Allah to suna da bambanci tsakaninsu da sauran mata sannan ya yi magana a kan falata khudana bilkauli fayatma allazi fi qalbihi maradun kada ku rinka gwalangwasan zance shine tarqiqul kalami idza khatabna rijal ku daina karya murya siranta murya yayin da kuke yin magana da maza shi yasa Allah ya ce fayatma allazi fi qalbihi maradun shi yasa Allah ya ce fayatma alladhi fi qalbihi maradun wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya dagal kenan dagalun shine maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah ya ce ku rinka faɗan zance sananne mai kyau shine hasanan jamilan zance mai kyau ma'arufan fil khairi wanda an san shi wajen alheri abinda ake nufi kada mata idan za su rinka magana da maza su rinka fitina a cikin maganganunsu kuma su rinka yin abin da za su tada sha'awa yace ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula ku daina yin tabarruji kamar yadda wato 'yan jahiliya ta farko suke yi malaman tafsiri suka ce kamar yadda ake nufin wato ku tabbata ana nufin ku lazimci ku tabbata ku lazimci ilzamna buyuta kunna fala takhrujna li ghairi hajatin kar ku fita sai da bukata ta shari'a daga cikin bukata ta shari'a da aka bada mata ta mace ta fita tana iya fita zuwa masallaci kamar yadda manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana mata bayan Allah niyyar in sun ce za su je masallaci amma wal yakhrujna wa hunna tafilat idan mata za su fita masallaci sallah su fita tafilat ba su da ado ba a so mace idan za ta je a masallaci ko za ta je wurin tafsiri ko wajen karatu ta caba kwalliya da ado idan ta yi haka bata kyauta ba kuma malamin islamiyya ya kamata ya mata tsawa lallai ba haka bane manzo Allah ce buyutuhunna khairun lahunna mata fa gidajen su shine yafi alheri a gare su abinda muka tsaya jiya kenan mata su lazimci gidajen su shi yafi alheri Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ce innal mar'ata aura ita fa mace al'aura ce mace al'aura ce fa idza kharajat istashrafa shaytan idan ta zo fita shaidan ne yake kara mata kwalliya ya kara mata ado hadisin imamu at-tirmidhi ba dan komai ba saboda ya jefa masu kallanta cikin fitina a na saban Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce wa aqrabu ma takunu wato bi rawhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha lalle mace abinda tafi yafi kusanci ta kasance da ubangijinta tana cikin gidanta shi yasa manzo Allah ya ce hatta sallah din salatul mar'ati fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha a wurin buyanta a lungu a cikin gidanta a ɗakinta ta yi sallah a cikin lungu a ɓoye a ɗakinta shi ya fi mata alkhairi a cikin ta yi akan tsakar gidanta a gidanta ɗin ma ta shiga ɗaki a ɗakin ma ta shiga lungu ta yi wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha shi ma sallar ta ware wani wuri a gidanta ta yi sallar shefi a kanta yi a cikin ɗakinta wala tabarruja na tabarrujal jahiliyatul ula hani ne aka yi wa kimnar salata ya ce su tsayar da sallah wa atina zakata kuma su mayar da su bayar da zakka to sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahlal bait ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana so ne ya cire muku wato kazanta shine arrijis dukkan wani datti dukkan wani kazanta Allah yana so ya raba ku da shi wa yutahhirakum tatahira kuma Allah ya tsarkake ku tsarkakewa um, an ambaci matan annabi da ahlul baiti suna cikin iyalan gidansa kamar yadda shi'a su kuma suke kore matan annabi cewa ba sa cikin iyalan gidansa wanda wannan kuskure ne tafsiri ne na bid'a kuma tunani ne na bid'a amma shari'a sunna ta tabbatar da matan annabi suna cikin iyalan gidansa duk da ba su kaɗai bane iyalan gidan nasa riwaya ta zo daga Aisha take cewa manzon Allah ya fito wata rana yana wato ya daura wani zani a jikinsa baki sai ga Al-Hasan jikansa Al-Hasan dan gidan Aliyu sai ya shigar da shi cikin wannan mayafi sai ga al-Hussein shi ma ya bullo yaro sai annabi ya shigar da shi wannan mayafi sai ga na Fatima ita ma ta fito sai manzon Allah ita ma ya shigar da ita kun ga ga yarsa ga jikokinsa yarsa Fatima Hassan da Husaini ƴaƴan na na Fatima ne ya shigar da su sai annabi ya karanta wannan aya innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah yana nufin ya tafiyar muku da ar-rijs a kazanta zanibi da ci sabo ya ku iyalan gida wa yutahhirakum tatheera kuma ya tsarkake ku tsarkakewa wannan yana nuna waɗannan iyalan gidan annabi ne su ma matansa wannan aya ta kira matansa to sunna kuma ta shigar da me da ƴaƴansa da kuma jikokinsa duka suna cikin ƴaƴan wato iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwayar Yazid bin Hibban yace a na tashi da ni da Hussein ibn Sabra da Umar ibn Muslim mun je wajen Zaid bin Arqam yayin da muka zauna wajensa sai shi Hussein sai ya ce da zaidu a laƙad laƙita ya zaidu khairan kasira hakika ka samu alheri mai tarin yawa ya ce na ga manzan Allah sallama ai ka ga manzan Allah sallama ɗaya kenan ra'aita rasulallah ya kai zaidu sami'ta rasulallah ya kai zaidu sami'ta hadisahu ya kai zaidu wa ghazawta ma'ahu ya kai zaidu kai yaki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai zaidu bin arqam sallaita khalfahu har kayi sallah a bayan manzon Allah ya kai Zaidu ibn Arqam kai lalle Zaidu bin Arqam laqad laqaita khairan kaseera ka hadu da alheri mai tarin yawa don Allah ko zaka ba mu hadisi cikin hadisan da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisna ya Zaidu ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Zaidu yace yabna akhi ya kai dan uwana والله لقد كبرت سني وقدم أهدي ونسيت بعد الذي كنت أوعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كاي والله باوان الله شكرونا سنيوا كما ناددي تارد النبي صلى الله عليه وسلم نامنتكم به wato fama haddathukum faqbaluhu minni duk abinda na baku hadisin na gaya muku yanzu ku saurare shi kawai wa ma haddathukum faqbaluhu faqbalu wa ma la fala tukallifunihi abinda ban iya gaya muku bakar ku tsananta mini sai na kawo muku yace wata ran manzon Allah ya tashi a cikin mu yana yin huduba a wani wuri ya miƙe yana mana huduba ana ce da wannan gurin khumman tsakanin makka ne da madina wa hamidallah wa asna alaihi annabi ya gode wa Allah ya kuma yabe shi yayi wa'azi ya tsoratar da mutane ya fadakar yace amma bado ala ayyuhan nas annabi yace ya ku mutane wannan ita ce hudu ba annabi alaihi salatu wassalam yace inna ma ana basharun yushiku an ya'ti ni rasulu rabbi fa ujib ni fa mutun ne ina wanda suke cewa annabi ba mutun bane manzo Allah mutun ne amma ya fi kowane mutum daraja amma mutum mutum ne mai cikakkiyar halitta da kamala mai girma da ɗaukaka mai matsayi da babu ɗan adam da ya kai shi alayhi salatu wassalam amma in ka ce manzo Allah ba mutum ba ne to aljini ne to ai a wani layi za ka san shi babu wata halitta da ta kai ɗan adam walaƙar karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ذاك من ذا الله متن ne amma ba mutun irin mutane ba mai daraja mai daukaka ذاك inna yace inna ma ana basharun ni fa mutun ne dan aikin ubangiji na yana zuwa mini saura kiris na amsa masa mutuwa kenan ya ce wa ana tarikun fikum sakalai ne na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu awwaluhuma kitabullah ta'ala na bar muku littafin Allah shine alqur'ani yanzu aka karanta mana alqur'ani fihi alhuda wan nur annabi yace a cikin alqur'ani akwai shiriya a cikin alqur'ani akwai haske al'umma ku dauki alqur'ani akwai shiriya a ciki ku rike alqur'ani akwai haske duk wanda ya rike alqur'ani zai samu haske duk wanda ya riko da alqur'ani zai samu albarka zai samu daukaka fihi alhuda wan nur wa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi annabi yace ku yi riko da littafin Allah gamgam ya kwadaitar akan ai riko da alqur'ani riko da alqur'ani haddace alqur'ani riko da alqur'ani sauraron fassarar alqur'ani riko da alqur'ani aiki da alqur'ani riko da alqur'ani karanta alqur'ani a matsayin ibada duk yana cikin abin da annabi yace ku yi riko da shi wastamsiku bihi sannan yace wa ahlu baiti ku kula man da iyalan gidana ku rike iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti annabi yace ina tunatar da ku Allah akan iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina fa tunatar da ku Allah akan iyalan gidana sau uku annabi ya faɗa Husainu yace wai su waye ahlu baitin nabi ya zaidu tunda zaidu ne yake bada hadisin yace su waye iyalan gidan nan na annabi da manzo Allah yace ai ta kulawa da su yace alaysa nisa'uhu min ahli baitihi matansa kan ba suna cikin iyalan gidansa ba zaidu mai riwayar hadisi yace na'am matan annabi ma iyalan gidansa ne yaya ma za a yi a ce wane yaya iyalinka a ce babu matansa a ciki ai matan mutum su ne farkon wanda za a ce iyalinsa da haka matan annabi suna cikin iyalansa kai ma nan yanzu idan ka taho malam ya kabaro iyalai ana nufin me ya kabaro matanka amma abun mamaki saboda zalunci irin na shi'a da suka zo sai suka kori matan annabi fata-fata suka ce ba sa cikin iyalan annabi saboda su haramta musu falala ta shiga cikin gidan iyalan annabi babu hankali da zai dauki wannan yace to matan annabi suna cikin iyalansa nisa'uhu min ahli baitihi yace akwai ahlu baitinsa kuma da Allah ya haramta musu sadaka wanda ba za su ci sadaka ba ya daɗa ƙarin haske yace suwaye alu aliyu iyalan gidan aliyu duka iyalan annabi ne alu aqilu iyalan aqilu gaba ɗaya dan uwan aliyu alu baiti ne alu ja'far wannan duk gidansu ɗaya ubansu ɗaya da aliyu da aqilu da ja'far da ka duk gaba ɗaya wannan zuri'ar iyalan gidan annabi ne alu abbas iyalan abbas su ma duk iyalan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kullu haula'i haruma alaihim sadaqa duka waɗannan Allah ya haramta musu sadaka ya zaidu zaidu yace kwarai kuwa waɗannan gaba ɗaya malam haram ne su ci sadaka a rayuwarsu duk waɗannan iyalan aliyu iyalan ja'far iyalan aqilu iyalan abbas da shi kansa annabi baya cin sadaka wata rana ɗaya daga cikin jikokinsa hassan da usaini ya tsinci dibino yaro haka ya tsinci dibino a ƙasa sai ya ɗauki dibino ya ɗauki dibino sai ya sa a baki yana ci annabi ya sa ɗan yatsansa ya kwakwalo dabinin ya zubar da shi ya kwakwale dabinin ya zubar ya ce karka zo ka ci dabinan sadaka don iyalan gidan annabi ba sa cin sadaka da haka annabi ya fi ƙarfin ya ci sadaka shi ba a tara mai fi sabilillahi ya ci kuma shi ba a zuwa a ce ga sadaka Allah ya girmama shi ba shi kaɗai ba da waɗannan iyalan gidan gaba ke daya amma annabi yana cin kyauta da ka duk abin da kaga an kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kyauta ce ba sadaka ba na'am sahabbai suna saita ranar girkin na na Aisha su kawo kyauta gidan annabi suna yin wannan yana kuma ci sahabbai suna gayyata manzon Allah ya je gidansu ya ci abinci wannan kyauta ne ba sadaka ba yace sadaka awsakhun nas sadaka ai ƙazantar mutane ne a cikin kuɗi ne annabi ya fassara shi da kazanta za a tattaro saura ne fa ba riyal kudin bane tattare tattare ne saura ne za a dauka a bayar yace ya za a yi Muhammadu da iyalan Muhammadu su ci wannan da haka baya cin sadaka ya fi karfin ya ci sadaka to shine sai ce wa summa alladhi la yushakku fihi man tadabbara alquran anna nisa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qawlihi sannan abinda babu shakka akai inji ibnu kasir lalle matan manzon Allah suna cikin inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa tahirakum tatahira sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna na'am واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
Allah ya yi baiwa wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku tuna fa irin abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da sunnar annabi ita ce hikima ku yi aiki da abin da ake saukarwa a cikin gidajenku wazkurna wa amalna kenan ku yi aiki da abin da Allah yake saukarwa a cikin gidajenku na ayoyin Allah sunna hadisai kenan imamu qatada da shi da wasunsa cikin malamai suka ce abinda Allah yake nufi واذكر هذه النعمة التي خصص خصصتن بها خصصتن بها ya ku matan annabi ku tuna wannan ni'ima da aka keɓance ku da ita min bainin nas cewa Allah yana saukar da wahayi fa a gidanku matan annabi wahayin nan a cikin gidajenku yake sauka nana Aisha bintu Siddiq as-siddiqa bintu siddiq ita tafi cancantan ta tuna wannan ni'ima ta yi wa Allah godiya kuma ita tafi kowa dacewa da wannan aya saboda ya zo a riwaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa Allah bai taɓa saukar masa da wahayi yana kan shimfidar wata mace a cikin matansa ba irin na na Aisha kamar yadda ya faɗa kamar yadda kuma malamai suka yi bayani Allah ya saukar da wahayi ga annabi yana cikin mayafin na na Aisha yanzu wannan matar baiwar Allah da Allah ya mata wannan matsayi da girma da ɗaukaka wani marar rabo ya zo ya zage ta marar rabo wani wanda bayi da albarka wani wanda ba a ci sa'ar haihuwa ba ya buɗe baki ya zagi matar annabi irin aisha mace mai matsayi irin aisha mace mai daraja irin aisha mace mai ɗaukaka lalle haɗarin ya kai wanda zai iya gatsali ya buɗe bakinsa ɗan wannan zamani ya la'anci matar annabi ko ya zage ta kai Allah ya kawo mu lokaci dole Allah ya jarabe mu da fitintinu da bala'ai a ce matan annabi ba su tsira ba a cikin mu matan manzon Allah ba ta da alfarmar da za a daga mata kafa akwai wanda yake shakkar annabi bai aure Aisha ba akwai shi yanzu Aisha ba ta da matsayi da darajar da ya kamata a kauda kai akan ta ko ta yi wani abu a matsayinsa na matar annabi to yanzu ko mace babanka ne ya aure ta ai ka dan daga mata kafa ballantana wanda annabi da kansa ya aure ta kuma aka tambaye shi a duniya wa ka fi so yace Aisha duk duniya wa ka fi so yace Aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta Abubakar hadisin Abdullahi dan Amru hadisin Bukhari a kula fa da kyau malamai suka ce nana Aisha cikin falalarta Imam Zahabi ma ya faɗa a cikin siyar. Manzo Allah bai taba auren wata yarinya budurwa ba siwa ha in ba ita ba. Bata taba auren wani ba a duniya Annabi ne mijinta na farko. Yace ya cancanta fa nasaba an tukhassasa بهذه المرتبة تا cancanta a ware ta a keɓance ta da wannan martaba wa an tufarrada bihadhihi almartabati aliyya kuma a ɗayyantar da ita ya zama ita kaɗai ce take da wannan martaba maɗaukakiya Allah ya girmama matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan aya in Allah ya ce inna Allah kana latifan khabira a ƙarshe lalle Allah mai tausasawa ne mai kuma ba da labari bi lutfihi bi kulli bi kunna da tausasa wanda ya muku ne ya kuma ta annabi kuka kai wannan matsayi kuka kai wannan daukaka Allah ya sa kuka zamanto cikin ahlul baiti kuma Allah ya ba ku wannan dama Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa yace wazkurna ni'matallahi alaikunna ya kuma tan annabi ku tuna ni'imar Allah akan ku bi an ja'ala kunna fi buyutin tutla fiha ayatullahi wal hikma Allah ya sanya ku a cikin gidajen da ake karanta ayoyin Allah da sunna fashkurna Allah ala zalika wahmadnahu ku gode wa Allah ku yi shukura ku gode masa lalle Allah latifan khabira za lutfin bi kunna mai tausasawa ne da ku kuma mai sauƙaƙa muku ne saboda ya sanya ku cikin gidajen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khairul buyuti mafi alheri a cikin gidaje na duniya gaba daya wannan falala ce ba karamar falala ba Allah ya ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma Allah a cikin waɗannan ayoyi da Allah rama zai karanta mana yanzu zai yi mana bayani dangane da wato taujihat fadakarwa da aka yi wa muminai maza da muminai mata musulmai maza da musulmai mata duk abin da Allah ya ambata maza to sai ya ambaci mata su ma dan a nuna mana innaman nisa'u shaqa'iqur rijal muje alrama innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
haka dalilin saukan wannan aya mai tsawo shine kamar yadda Imam Ahmad Allah ya masa rahama da Imam Nasa'i Allah ya masa rahama da wasu su cikin malaman hadisi suka ruwaito daga Ummu Salama mata annabi ne sallallahu alaihi wasallama wata ran ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malana la nuzkaru fil qur'an kama yuzkaru rijal ya manzo Allah me yasa mu mata kan ba a kiran mu ne ba a yawan ambatan mu alqur'ani kamar yadda ake ambatan maza abinda take nufi me yasa an fi kiran maza a qur'ani ba a kiran mata a qur'ani kamar yadda ake kiran maza wannan tambaya ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kurin wata rana ba aune wallahi sai kawai na jiyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga sauti a mumbari yana huduba ta ce a lokacin ina taje gashin kaina ran juma'a ne ta ce na naɗa gashin nan na daina taje kai- kaina na fita wajen gefen ɗakina kusa da masallaci na kasa kunne na jiyo annabi akan mambari kawai sai na ji yana ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara Allah ya saukar da wata aya ya jero maza ya jero mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe ta ce a yau ga mu mu ma mata Allah ya ambace mu a wata riwaya ta Imam Tirmidhi daga Ummu Umara al-Ansariya mutumiyar Madina ce ita ma dai abin da ya faɗu- faru kenan ita ta zo gurin manzon Allah ta ce ya Rasulullah ni ina ganin kawai komi ma gaba ɗaya akan maza kawai ake mu mata kawai yan rakiya ne ma'ura kullu shay'in illa lirijal kawai maza ake yi da su ba a yi da mata tace wa ma'ura an-nisaa yuzkarna bi shay ni bana ganin ana ambatan mata da wani abu a cikin qur'ani kawai sai Allah ya saukar da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati a wata riwayar ta ibnu jarir daga imamu qatada mata ne suka yi taro suka yi gungu suka je gurin matan annabi suka shiga ɗakunan su suka shiga gidajensu suka ce mun zo mu kawo matsala mu muna da wata damuwa ne da take damun mata annabi suka ce me ya faru suka ce ku matan annabi an yi ta kiran ku a alkur'ani ku matan annabi Allah ya ambace ku ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi amma mu sauran mata gama gari wanda ba matan annabi ba mu me muka yi da ba za a ambace mu ba mun yi laifi ne kawai sai Allah ya saukar da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe waɗannan su ne asbabun nuzul sababban ko dalilin da Allah ya saukar da waɗannan ko wannan doguwar aya Allah ya fara da lalle musulmi maza da musulmi mata na biyu muminai maza da muminai mata a nan gurin malamai tafsiri suka ce me yasa aka ce musulmai kuma sai aka ce muminai suka ce wannan dalili ne ala in annal imana ghairul islam imani daban musulunci daban an gane musulmi ba shine mumini ba mumini wani babban mataki ne sai ka zama musulmi sai ka zama mumini in ka nuna sosai imani ya yi ƙarfi to shine sai ka haura daraja ta imani suka ce wa huwa akhassu minhu shi yasa Allah ya ce qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا رباوا suka ce mu mun yi imani Allah ya ce a'a ko mutanen ƙauye kai suka ce mun yi imani Allah ya ce a'a ku ce dai mun mi ƙauya mu musulmi ne a'a ashe zai iya yiwa wani musulmi ne amma ba mumini bane matakinsa bai kai ya zama mai imani ba ƙarfin kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya yi bayani akan mazinaci ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina yana da imani babu a riwaya aka ce duk wanda ya zo zai yi zina a lokacin da zai yi zina sai an zare mai imani bai da imani to amma da aka zare mar imani cire imanin nan baya mai da shi fa kafiri bi ijma'il muslimin hadisin ba yana nufin cewa duk wanda ya yi zina ya zama kafiri ba saboda an cire mai imani eh an cire masa imani amma yana matsayin musulmi mai sabo la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min salbul imani din la yalzamu kufruhu bi ijma'il muslimin baya nuna cewa kafiri ne haka barawo la yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min barawo duk lokacin da barawo yazo yin sata yana fara daukan wani abu an zare imanin nan bai da imani dan mumini baya sata haka kuma mumini baya zina ba aikin mumini bane kamar yadda manzon Allah ya ce mumini baya ƙarya komai mumini ya iya ɗabi'antuwa da ɗabi'u da yawa ya ce illal kadhib wal khiyana banda ƙarya ƙarya mai imani ya rinka ƙarya mumini ba halinsa ba ne khiyana cin amana shi ma ba halin mumini ba ne yaudara zamba cikin aminci shi ma ba halin mumini ba ne da ka ku gane cewa musulunci matakin farko imani mataki na gaba to da muminai da musulmai maza da musulmai mata a iya samun musulmai a cikin mata musulmai a cikin maza muminai cikin mata muminai cikin maza sai walqanici na walqanitati alqanici ne masu da'a in an ce alqunut a larabci ana nufin wato at-ta'a fi sukun da'a Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi cikin suratul zumar walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun cikin suratul rum ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in cikin ali imran wa qumu lillahi qanitin cikin suratul baqara duk waɗannan ayoyi gaba da suna magana akan maganan alkunut ana nufin yi wa Allah da'a don haka shi musulunci bayan mutum ya yi musulunci to akwai wata martaba da zai kai gare shi na gaba shine imani to bayan ya yi imani kuma akwai wata martaba da zai kai gare shi bayan ya yi imani shine tsabar da'a wa Allah shine alkunut ku lura da abun matakala ne in ka ta hau ta ɗaya ka hau ta biyu in ka hau ta biyu ka hau ta uku matakalan farko ka zama musulmi matakala na biyu ka zama mumini matakala na uku ka zama kaneti to a cikin waɗannan duka akwai maza akwai mata akwai maza akwai mata akwai maza akwai mata wasadiqina wasadiqat masu gaskiya cikin maza da masu gaskiya cikin me cikin mata akwai masu gaskiya wani wannan wani mataki ne kenan shi ma matakala ta gaba shine me yin gaskiya in kaga mutum yana da gaskiya to insha Allah yana da imani tunda daman an ce mumini baya ƙarya bai zai zo yana ƙarya ba to mutum ya zama siddiq mai gaskiya a cikin mu'amalolinsa to wannan wato haslatun ne mahmuda suka ce inna sidqa haslatun mahmuda wato gaskiya wata ɗabi'a ce a basso shi sa wasu daga cikin sahabbai malam Allah ya taimake su suka ce alhamdulillah suna yi wa Allah godiya ba su taɓa yin ƙarya ba ko a jahiliya ko a cikin musulunci kamar sayyidina Usman ya ce wallahi Usman bin Affan ya ce wallahi ban taɓa ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ballantana cikin musulunci ya ce don me zan yi ƙarya ka ji ba haka imamu zahabi ya ci faɗa cikin siyar da ya zo yana tarihin usman bin affan kai yanzu malam kai kai ka isa ɗan wannan zamanin ka buɗe baki ka rantse ka ce baka taɓa ƙarya ba al'amura sun canja To daga nan ne ya kamata ku gane imaninmu fa da sahabbai fa ba ɗaya bane. Zamaninmu da zamanin sahabbai ba ɗaya bane. To amma mutumin da yake wannan zamani da bai isa ya buɗe baki ya ce baya ƙarya ba. wannan mutumin shine zai bude baki ya zagi sahabin annabi ya bude baki waɗannan mutane na farko wanda su aka kawo wa shari'a suka yi aiki a fassare wani ya bude baki ya zagi sahabi ya la'ance shi ya ce dan wuta ne dan wannan zamani Fisa wallahi malam babu abu mai daɗi irin mutum ya zama ahlus sunna wayayye kayi karatu ka gane ana maka sharhi kana fahimta abun yana zama a cikin zuciyarka ba za ka zama jahili ba ba za ka zama rudadde ba ba yanda za a yi wani ya zo ya dora ka kan bata irin wannan ka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani malamai ma sun yi bayani suka ce ita gaskiya alamatun ne alal imani duk wanda kaga yana da gaskiya to alamar yana da imani duk wanda kuma kaga yana ƙarya alkaziba amaratun alal nifaqi mai yawan ƙarya to wannan alama ce ta munafurci in kaga mutum yana yawan ƙarya to ka nemo munafurci ka liga masa manzo Allah ce ayatul munafiq salas alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan idan ya zo magana sai ya rinka ƙarya munafiki in ya zo magana sai ya yi ƙarya idan an ba shi alkawari sai ya ci alkawarin ya saba alkawari in an ba shi amana ya cinye ta mayaudari ne maciyin amana ne malamai suka ce wa man sadaka naja duk wanda yake gaskiya a mu'amalarsa ya tsira ka rubuta ka ajiye wallahi in za su wulla ka sama ka dawo in dai kana da gaskiya kai ne da nasara ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya kun da kai imani ku ji tsoron Allah ku rinka faɗan zance na daidai ku daina ƙarya kar ku faɗi ƙarya alaikum bis-sidqi annabi ya ce ku yi riko da gaskiya fa fa inna sidqa yahdi ila albirr gaskiya ita take shiryarwa zuwa ga nagarta da da'a wa innal birra yahdi ila aljanna nagarta ita tana shiryar da mutum zuwa ga gidan aljanna wa iyyakum wal kadhib annabi ya ce ku daina ƙarya ku nisanci ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila alfujur ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar kuma ita fajirci tana kai mutum ne zuwa ga wuta wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdadan gaskiya yana kwatanta gaskiya a rayuwarsa sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta shi ya zama siddiqi wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba mutum bai zai gushe ba yana ƙarya da mu'amala da ƙarya a cikin rayuwarsa hatta yuktaba inda Allahi kazzaba sai har an rubuta shi a wajen Allah a cewa ne makaryaci ne jama'a hadisai suna da yawa akan magana dangane da gaskiya Allah ya ce was-sabirina was-sabirat masu haƙuri cikin maza da masu haƙuri cikin mata wannan sajiyatul isbat kenan al-athbat wannan wani hali ne mai kyau na waɗanda suke tabbatattun mutane as-sabru alal masa'ib masu haƙuri akan masifa masu haƙuri akan talauci masu haƙuri akan ciwo masu haƙuri akan rashi masu haƙuri akan sunne ma basu samu ba masu juriya da kuncin rayuwa da damuwa sun yadda su yi haƙuri tunda Allah ya ba su imani ya ba su babbar kyauta yin haƙuri mutum yana rayuwa akan hakuri kar ku dauka ta dabi'a ce wanda ake samun ta abola babba ne yake iya hakuri yake jurewa wani ba zai hakuri ba sai yayi sata wani ba zai hakuri ba sai yayi zina wani ba zai hakuri ba sai yayi ƙarya wani ba zai yi hakuri ba da abin da Allah ya hore masa sai yayi sha'awan kayan wani amma masu imani masu juriya su ne waɗanda haƙurinsu yakan sa su danne su jure su haƙura da abin da Allah ya ba su suna jira aljanna. Allah ya ce masu haƙuri sun san cewa abin da Allah ya ƙaddara musu ka'inun la mahala idan sun yi haƙuri za ku ga sun tabbata akan imani kuma shi haƙuri ana son sa bugun farko abu bala'in farko yana samun ka kawai ka ce na yi haƙuri na jure ana zabga maka mari wani da bai kai ba ka duba ka ga bai kai ba za ka ma za ka rama sai wani ce ai haƙuri da Allah sai ka ce ba komai na haƙura ka juya ka tafi wannan shine haƙuri amma ka ɗaga hannu za ka rama wallahi sai na rama na rantse da girman Allah sai na rama ana wani ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri an ja ka an tafi da kai ka yi haƙuri sai da aka ɗauki lokaci can sai ka ce to ka haƙura ina innama sabro inda sadamatil ula bugun farko sai ka yi haƙuri babanka ya mutu mamanka ta mutu ɗanka ya mutu matarka ta mutu ka yi asara wani bala'i ya same ka ciwo ya same ka ka je asibiti an gwada ka an ce alaji sai haƙuri ciwon ka zafa ya kama ka ka ce ba komai mun yadda da duk abin da Allah ya rubuta mana Allah ya bani ikon jure wannan ciwo an gama zancen amma ka zo kana ta yanzu saboda Allah mutum yana ta kokari na kiyaye bana kaza wai yanzu a ce kaza ya kama mutum kai wannan Allah ya wannan me za a yi da ita wa kake gaya wa Allah kake gaya wa Allah kake gyara a ina wata masifa ta same ka ko asara an ce ai sadaka mu muna yin sadaka an ce a kyautata daidai gurgudo muna kyautata kuma duk kana yin abin da kake gashi kuma dai masifar dai ga tanan tana ta zuwa wannan wani irin rayuwa ne wallahi ba kai hakuri ba kana zargin Allah me yasa ya maka ne ka manta abin da Allah ya tara maka da yawa ai da Allah ya baka harshen da zaka yi kuka ma akan abin da ya same ka ai ni'ima ce ai wani bala'in zai zo ma kana kabari ne ai wani gobara ta kama masa ta cinye masa dukiya iya ganinka ya tashi hankalinsa a tashe ya zo ya ga dukiya tana ci kuɗi wuta tana ci cewa yake wannan wani irin abu ne wannan wannan wani irin abu ne to ku ba shi guri zai zagi fa wani ma cewa aka yi wani ma cewa aka yi cewa yi shi ku Allah mai aka masa haka mai fada shi ku Allah mai muka masa haka kana tuhuman Allah ne la yusal amma yaf'al ba a tambayan Allah kan abin da ya aikata kai ka isa Allah ya ɗora maka wani abu kace me aka yi kai are you in the position ka tambayi Allah saboda me yasa ya maka da who are you ai baka isa bai to imani shi yakan sa mutum ya zama mai haƙuri da juriya kana son abu ka rasa shi sai ka ce ba komai Allah mun gode maka da duk abin da ka mana wallahi idan ya zo biyanka innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah zai yi sakayya masu hakuri yana biyan su ko lissafi ba yayi bunka musu kurin yake ta yi in Allah ya zo biya ita biya baya lissafi was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at masu khushu'i cikin maza da mata al-khushu'u a larabci as-sukun wat-tuma'ninatu والتؤدة والوقار والتواضع duk ma'anar khushuwa ne nutsuwa yin abu a hankali kankan da kai ba abin da yake sa mutum ya zama khashi'i shine jin tsoron Allah shine Allah ce ubudullaha ka annaka tara annabi ya faɗa fa illam takun tarahu fa innahu yarak masu khushu'i cikin maza masu khushu'i cikin mata na gaya muku mai ake nufi da khushu'i wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati sai kuma masu bada sadaka sadaka shine al ihsanu ila nas kyautata mutane ya Allah ka samu cikin masu kyautata mutane al mutasaddiqin masu yin sadaka cikin maza an yabe su suna duba bukatun mutane mahawijin nas mahawijin zu'afa su duba masu rauni me suke bukata su ba su alladina la kasba lahum wala kasiba ba su da hanyar nema ba kuma mai ba su ba su da abin da za su samu sai mutum ya duba shi kuma cikin fudulul amwal cikin abin da Allah ya masa na arziki sai ya dauka ya ba wa wani kuɗi ne kana da su sai ka zari wani abu ka ce kai ma wane je ka ka rage wahala riga ce kana da ita mai yawa wane kai ma je ka saka abinci ne kana da shi da yawa dan uwanka yana da awo kai kuma yana awo kai kuma kana da buna a wani yan kwanuka ka bashi wannan shine mai sadaka kenan wanda a cikin abin da yake da shi yana iya haƙuri ya ba wa ɗan uwansa yana so ɗin amma zai ba wani waɗannan Allah ya yabe su shi yasa Allah ya sa su a wata inuwa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa in ba ta Allah ba sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu a cikin su yace rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutumin da ya bada sadaka da yazo kuma sadakar da ikhlasi ya boye wanda zai bada sadakar nan ya boye baya so a sani jama'a ba a son mutum yana ba da sadaka ya rinka bayyanawa masu imani in suna ba da sadakar kunya suke su hada ido da kai malam kawai zai baka ya baka yana baka baya son ai magana kawai je kai ya baka wani ma zai ta bayarwa ba a san shi yake bayarwa ba ya baka sadaka ya ma abin ihsani kun zo kun hadu kana zagin waɗanda ba sa ba da sadaka kana nufin shi kake nufi ai gashi yana da shi alhali baka sani ba aiken da ake maka duk shi yake turo maka kawai bai ce maka shi ya baka ba saboda don Allah ya maka ba don kai ba to bayan Allah na kwarai su ne in sun zo bayar da sadaka hannun dama in ya bayar na hagun ma bai san an bayar ba imani kenan wasa'imina wasa'imat sai masu azumi cikin maza masu azumi cikin mata manzo Allah ya ce man sama ramadana imanan wasisaba wanda ya azumin wata Ramadan yana mai imani da neman lada Allah ya fi mai zunubinsa gaba daya ya rabbi ya Allah ya Allah Allah ka yafe mana zunubanmu a wannan wata ya Allah ka sa mu cikin waɗanda in mun yi wannan azumi za ka yafe mana yin azumin kadai duk wanda ya azumin watan Ramadana da imani da neman lada duk zunubinsa an yafe mai gaba daya ya dada fada hadisi ya ce wa man kama ramadana imanan wa ihtisaba wanda ya yi sallar tarawih ya yi sallar tahajjud kama ramadan yana mai imani ya yi tsayuwa ya yi sallah a cikin ramadan da imani da neman lada shi ma an yafe mai zunubansa gabaki daya ko namiji ko mace duk wanda ta yi wannan Allah tabaraka ta'ala ya bata ya bashi don haka wal hafizina furujahum wal hafizat Allah ya ce masu kiyaye farjojinsu cikin maza عن الحرام والآثام إلا عن المباحة waɗanda suke hana farjinsu yin haram cikin maza da cikin mata sai abin da Allah ya halatta musu ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun Allah yana yabon waɗanda suka kame ba sa zina a cikin maza wanda suka kame ba sa zina a cikin mata sun yi abun yabo sun yi abun mutunta su a kimanta su wazakirin Allah kafiran wazakirat masu yawan ambatan Allah da yawa a cikin maza masu yawan ambatan Allah da yawa a cikin mata Imam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sabaqal mufarridun mufarridun sun riga kowa sun yi gaba sabai suka ce suwaye al mufarridun manzo Allah ya ce azzakiruna Allah kaseeran wazakirat masu yawan ambatan Allah zikiri da safe zikiri da yamma zikiri za a shiga gida zikiri in za a fita zikiri in za a kwanta bacci zikiri in za a shiga bandaki zikiri idan an fito zikiri in za a shiga kasuwa zikiri in za a hau abun hawa zikiri in an gama sallah zikiri ana tafiya zikiri in za a kwanta kullum suna ambatan Allah da yawa wanda ya fi ka ambatan Allah wallahi ya fi ka nisa a wajen Allah ya ƙure maka gudu ya fi ka kuma ba za ka iso shi ba a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu gafara da kuma lada mai girman gaske wannan shine abin da Allah ramma ya karanta mana na wannan aya muna fatan Allah ya samu cikin waɗannan bayan Allah wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la